ku danna subscribes da ƙararrawar sanarwa sannan idan an kalla sai a yi sharing أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد har yanzu dai 20 ga watan zulkada shekara ta 1434 mun ƙara zuwa domin ci gaba da wannan darasin namu mai taken guzulin amare da 'yan mata inda za mu ci gaba akan maganan adamul hibra rashin sanin a yadda ake saduwa shi ma ya kara kawo matsala mace in ta zama bata waye ba ta wajen saduwa da miji to akwai matsala kuma wallahi ina rantsewa yawa yawan matsalar da yake faruwa tsakanin mace da miji wannan mutane sai su dinga cewa mace da miji a asirin su sai Allah mace da miji kaza kaza ba a shiga tsakanin su ba a jin asirin su duk ƙarya ne babban asirin da yake tsakanin mace da miji shine wannan idan namiji baya samu baya samu ya koshi da matarsa ba ta nuna masa irin abubuwa masu daɗi a makunci to duk yadda take mijin zai kita duk yadda take zai dinga jin haushin ta duk yadda take matsala zai shiga shi yasa kullum shawara na ga mata su yi kokari su waye shi ya samu abin da ya sa na rufe ido nake son in ga na farkar da mata da 'yan mata da wanda suke gidan mazaje da wanda sabon shiga da wanda nan gaba za su shiga duk in farkar da su ga irin wayannan abubuwan da na sani game da rayuwa tsakanin mace da miji domin su yi amfani da shi rayuwarsu yi daɗi idan ba haka ba wallahi duk yadda kike sai ki rasa kan yadda za ki samu bakin zaren matsalan da yake tafiya tsakaninki da mijinki ki dukkan abin da zaki a duniya ki dukkan biyayyan da zaki ki dukkan kirkin da zaki idan ya zama ba ki da wayewa ta wajen saduwa ba ki biya masa bukata wallahi ba za ku yi zaman lafiya da mijinki ba ya kamata ki gane malam ya ce adamul hibra rashin wayewa ta wajen saduwa wa kada tu'anil mar'atu min adami hibrati zawjiha al-jinsiya wata matan ma tana jin haushi tana ji a jikinta idan mijinta ya zama bashi da wayewan saduwa haka wani mijin ma kamar dabba shi kawai in ya ji bukata kawai dai ya zo ya ware kafan matarsa ya shiga ya biya bukatansa ya fita in ba haka ba ba abin da ya sani to mata suna jin haushin irin wannan haka matan da ita in mijinta ya zo ya hau kansa kawai tana kallon sa dai haka ya gama shirmensa ya sauka wannan ma maza suna jin haushinta sai malam ya ce fa'are hafi tilkar hala an ta koma hiya bi sabihin hibra in ta ga mijinta ba shi da wayewa ta wajen saduwa ita kuma wayayya ce tana so kuma a dinga wasa da ita a yi wasa da nononta a yi wasa da duwawunta a yi wasa da gabanta a yi mata kisa-kise a yi rayuwa da ita kala-kala a kwanta da ita a tsaye a zaune a jingine a rigingine duk tana so to ta yi kokari ta koya wa mijinta irin wannan malam ya ce an tariki musharakati halahu ta hanyar da za ta yi tarayya da shi fil amaliyatil jinsiya a lokacin saduwa wata ta danna ubi dauril akbar ita ta yi kokari ta ɗauki babban kaso ta wajen yadda za ta yi ta ji daɗin rayuwanta fiha wata huhu bima yumkinuwa kuma ta gaya masa frankly abin da take so wai ni me yasa ka in mun kwanta da kai baka min wasa wai me yasa abin da sauran mata maza suke yi ya kamata kai kai kaza ba mamaki wata ta faɗi haka zai fahimci wani abu to sai ta yi kokari ni fa ina so ka dinga taba min kan nono ina jin daɗi ni fa ya kamata ka dinga wasa da gabana ina jin daɗi ya kamata ka kama ni wata hakan ba za ta iya faɗa ba saboda kunya ko ya to ya za ta yi sai ta yi nuna masa sai ta yi masa hannunka mai sanda ta dinga kai ɗan nonon nata kusa da shi haka ko kusa da hannunta dan ya taɓa ko kuma ta ɗauko hannunsa da hankali ta kawo kan nononta wannan ta yi masa me ka taɓa nan ko kuma ta janyo hannunsa ta ɗaura kan gabanta kayan ta yi masa me ina so ka yi wasa da nan ko kuma ta zo ta dinga goga masa jiki haka tana so me tana so a yi wasa da ita to sai ta dinga koya masa ta irin wannan hanya na dabara malam ya ce fa'alaiha fi tilkal hala an ta kuma hiya bi tisabil hibrati an tariki musharakati ala hu fil amaliyat al jinsiya wa tatadallu bi dawr al akbar biha wa tusarihu bima yumkinuha an tusarihu bihi duna jar kar mata ji kunci in za ta sanar da shi irin wannan abin ko za ta yi saboda le limu masha'irihi ita ma saboda za ta faɗa masa hakan ne fadan ta ji daɗin kanta kuma ta ji yadda shi daɗi shi ma da kansa hal isti'anatu ويمكنها الاستعانة ببعض الكتب التي تقع في fi هذه halat kuma ta yi kokari idan akwai wani إذا da ta sani ko na larabci ne in mijin ya iya larabci idan na turanci ne in mijin ya iya turanci idan kuma na hausa ne duk dai ta yi kokari ta kawo wa mijin ya karanta domin ya samu irin wannan ilimin ko kuma ta yi masa dabara ta zo ta aje a gida ko da ba za ta ba shi ba wata ran sai ce wannan littafin mai ne in ya ɗauka bayan nan ya karanta sai ya samu ilimi a ciki irin abin da take so ko kuma ta kawo ko da a kaset ne irin abubuwan da aka yi kamar irin wanda muka yi nan da saura dai haka wanda dai in dai ta san wani dai wani malami ko wani yayi haka wanda akwai irin wannan karuwan a ciki sai ta ɗauko ko ta kawo masa ya ji cikin dabara shi ma sai ya kokari ya koyi irin wannan saboda akwai bungaye a cikin maza su ma wanda ba su iya hakan ba falin yake suratul kazaf yawan zubar da mani da wuri idan mijinki ya zama daga ya hau kanki kawai jikinsa zai zo daga ya fara taɓa ki jikinsa zai zo sai kwanta bai da amfanin komai to ya zaki ki magance malam ya ce kada ya kona rajulu sari'ul kazaf wani mijin za a samu yana yawan zubar da mani daga ya hau kan mace tini mani zai fita jikinsa sai ya kasance jikinsa ya mutu wa haza yu'addi li adam ishba'il mar'ati ishba'an kamila hakan zai sa mace ba ta koshi da mijinta yadda ake so ba wa ilaju zalika yadda za a magance haka ya kono bi muhawalati sarfi fakri rajuli bi ayyi sarifin sai ta yi kokari ta juyar da tunanin mijinta da hankalinsa da dukkan abin da za ta ɗauke masa hankali sawa'un min kibali ko ta sa huwa shi ɗin awo min kibali imarati ko matarsa ta yi kokari ta yi masa hatta ta tura fataratu almula'aba sai a yi kokari a yi wasa sosai misali mutum ya san cewa daga ya sadu da matarsa mani zai fita jikinsa ya mutu ba zai iya dadewa ba sai ya yi kokari ya ta wasa da matarsa ko kuma in shi ba zai wasan ma matar sai ta kokari ta yi ta wasa da shi su yi ta wasa kafin su fara saduwa a dinga juyawa a kan makwanci a dinga birgima ana taba jikin juna ana kisa kisa har su samu kamar za su biya bukatansu to sai a zo a sadu a wannan lokacin ba zai zubar da mani ba amma ya zubar to an riga an biya bukatan juna malin ya ce wal ba'ad wasu mazajen kuma ya hullu bi addil masailil hisabiya fi wani yana tunanin kamar misali irge ko na makaranta ne ko na kasuwa misali ya zo gida yana lissafi gobe din nan akwai dubu ashirin da biyar a wajen wani miliyon daya a wajen kaza kaya kaza dubu kaza kaza kaza kaza irin wannan tunanin da lissafin shi ma yana kawo namiji matsala a wajen saduwa da matarsa aka ce ko ya zama mai yawan zubar da mani da wuri ko kuma ya zama kwata-kwata baya jin sha'awar matar ma ya kamata mutum ya cire irin wannan shi ma in ya zo gida au yu'idul hurufa wad'in ma'akusun aw nahwa zalika wa 'alal mar'ati an tasbiya wa tu'ina zawjaha ala ilaji hadhihi al-hala wa tuhadhdhira wa tahzara ashadd al-hazari min lawmihi aw sukhriyati minhu wa illa sa'at al-hala wa rubbama wasalat lil malam ya ce matan da ta san mijinta yana cikin irin wannan matsalan na lissafe-lissafe da wasu abubuwan da har zai kawo matsalan da zai dinga zubar da mani da wuri ko kuma ba zai kusance ta yadda take so ba to ta yi kokari ta yi hanyar da za ta magance wannan abin amma kar ta nuna masa cewa ko ta yi masa izgili ko ta ce kai dinnan ba namiji bane ko ta rena sa har karshen ta ma abin ya kai zuwa ga unna ma'ana rashin lafiya ta gaba ɗaya wanda ma kaɗan da take samu ma sai ya zo ya gagara wakar zakarar murtada a azubaidi fi sharhil ihya ila da zalika wani malami a cikin wani littafin sai ya kawo maganar haka malam ya ce yadda za a yi magance faƙala sai ke cewa iza kana zauju sariyul inzal idan mijinki yana yawan zubar da mani da wuri wazaujatu bati'atun idan matar kuma ta zama tana da sulo sosai akwai irin matan da suke da sulo za a yi ta duwa da su amma su bukatan su ba zai biya ba a yi ta yi a yi ta yi mani ba zai fita a jikinsu ba har mijin nasa zai fita ya gaji ya sauka kanta amma ita har yanzu jikinta bai zo ba to ita ma tana da matsala malam ya ce fa'alaihi an yi tsina mu da abatuha mijin kuma shi sai ya dabara in ya san matarsa ba ta zubar da mani da wuri sai ya ta mata wasa idan aka zo makwanci nonon nan ya ta wasa da shi duwawun nan kar ya bari barjin nan ya ta sa yatsa ya wasa da shi ya tsumbace ta tun daga gashin kai zuwa kafa ya ta birgima da ita ta ji sosai kafin ya zo ya sadu da ita malam ya ci alal firash ai hakan akan makwanci wa yaksiru iltizamaha kuma ya ta makalkale mata irin wannan lokacin an fi so a tube matar tsirara shi tsirara ya zama a yi ta wasa da jikin juna wa masu shafatai haye ta tsotsan bakinta wal abasu bisa sadi ci gaba da sauraron kashi na biyu ku danna subscribes da ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da ƙaruwa da malam akan kwanciyar aure mun gode daga kundin naku kaumice taskar taku wato taskar al'umma domin al'umma sai mun ji ku